واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ta'ala ya ti musulunci ga imani na sana'an alaikum بل هو كما أثنى على نفسه idaji wairi jida na goyi na wa ya dawire jida na wato da titace na mini dalilin jida ibo karatu ne ya bebe don da suratu mayi da wani a can suratu da nan insha Allah karatu ya da kin ayayen rute beyini suwa yi dukina ya rute daidai hmm, ana Allah ya tabaraka wa ta'ala ga inna ma yastajibu alladhina yasma'un أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يستجيب الذين تبارك وتعالى إنما يستجيب الذين يسمعون زاغانجي eye eyin annabi sallallahu alaihi wasallam na bi ma'ana da na je ji mani bi annabi sallallahu alaihi na a gaji alladhina yasma'un da na je shutu bana da na je lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam geji bayani wajen wazi a da tufa shi fi wa gona za mu ci shiga jaje ma na gani domin mu shiga kawai ya yi wa amma ya stame wa ya shi tufa ya zana ko gano ƙwamana wal mauta za su ci ciji ya ba fi mullah su kwarkwaye kan gaje fa kiyamana? na ke kwa ganin da za su ci ciji abu a ga daga na ganya zane su je ma ni ga na bi na ga shi zo na to da ne kwa bi za su ci ba wani zane su je ma ni duniya na qur'ani mun dai min uslubu mu mai zane su je ma ni ana ga mai yitu aga duku ga mauta eh min suratu fatiro ga ga ga ma yastawla ama wal basir ولا الظلمات ولا النور ولا الذل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع ما في القبور آه، سوكوغاو ولا الأحياء ولا الأموات zani zi berayi na aga دي daidai bai zani زي براينا مسلمين yi imani na na ji na muhammad sallallahu alaihi wasallam na ga za yi imani shi a yi lagu ba gani bi wala da amuwat za tu ci ne so qur'ani a da yi mini usulubu ko wani za na ji ga kafiri na ga za tu ci iru ci bu ba wannan bu a man kana maitan na وجعلنا له نورا يمشي yamshi biyu الناس kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha eh abun wal mauta kafiri gane jiga ya ji imani bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya na so ko ce ya ba mu ga cuci ne bana ba ja cu ba ja u babara ga ji darai biya to bana bu kafiri to tun ne ba su mullah so ko ga annaki ga ji fa kiyama so ko annaki wa ya fi kabari ba kemna ma na zanto na ibe ni kilo ja paki mu na ci gato za ga ji kafir na su kwa na kida ja paki mu mana sun mai rai yurjawo ba ta zawan ji ja litta ja je bata ci soko ne ba ko fogo chu وقالوا لولا نزل عليه الله تبارك وتعالى قام وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه كافر زي بيكا aga laula nunzila alai ayatu min rabbi kila ci ce ya nabi sallallahu alaihi wasallam daga kun coci wa eh, aya ga na ja ga ci wala ga imani ja to ga lillahi nabi gaskiya ga mai ta wani kila ci amma so e lauda wani gari shi yin aya na ci a nabi a nun gai dalili na la'aci je ma ni biyu yana a ci je dabi tawidi a yana gai na la'aci ya ci gaba ta te shirka yin la'ilayin fato ci baci na eh, kula nabi ya ziga inna allah qadirun ala an zila aya lilin musu kun da yin kuna wace aya na? idan da kabiri gai wa fatan shirki gai wa bayanin sallallahu na musu nan wasu kun da yin kuna wajo ya nabi nan Eh? walakin na aktarahum la alamu amma ko kuka kafiri gaji an ki hancin da su kwada yi kwa wallahu galibu na al'amuri walakin na aktara an-nas la ya'lamun so ko don do ina ma'amuru ya za a arada shay'an yaqulu lahu da fayakun ade ne bus ya eh, bota fi su ko gunga be jiji gunga chu kago na a la yujizu la yujizu shay'un fil ardi wala fi sama' amma ya gado shi ne shi aksaran aksarun la da mulkwa ko da hangi gija ake hacin ya lele muri ne ci ne kuma ce kafin ko suku ko ka ga la ruwa su ka ah! ndo su ko inda ndo ga ga su kwa juwo inda ga yesu yi kin ko wa Allah tabaraka wa ta'ala go min dabbatin fil ard ade ga dabbu ta tikin ba wala tayirin amade na ga miji yo na yatiru wa fubi janahi gane bi bapa go ba illa faci pata dabba wuce to lugi gaji pata umamun amsalukum alumma jiga to yo kemine yina eh kemne ida jinsi ya wangi ta ci jinsi ya zawangi o ide pabo kuiji ide paju kuiji eh ide pajuruiji kakangi yono ati buyo dabban na je a tsoye al'umma ji kaka kaka wabe gaga luji ba ni iri riga a tsoye a iri niya eh umamun al'umma ji a amsalu kun kemne shi yi na ta na ga tari da yi ko na ga ke riba ya nuga hankali a addiya ni ta kula su sokola hankali an ga da ji ganin da jin da ji bana da ki na a dai ji rayuwa ji su kuma jajin waji foro ya yi sai ji mai yi sai ji amfani gani biya eh wani na a gina mai fi wasu gi wani na ji ya gya ya lala da yi diman da tafe ji a yi no ya lada fi ji a yi ita ta gi jina eh ke shigi jina bata ya litan su ke ki na itin mabu su kula da ya zaba angi zo to su ma angi daja ba na nuka daji ma kama na ki kuma a ci lo su kwa eh aya da shi na biya yi da mini suratu hudu kuma min dabbatin fil ardi illa ala allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'a kullun fi kitabin mubin eh ba ta ba dabba eh, a fati na dabban ce gina mutati soko soko ga yugiyo wa ka yi min dabatin la tahmilu riska Allahu ya rizuka wa iyyakum eh dabba ji dona ma ya ba a dokun la tahmilu rizqa adayi ko yana gina Allahu ya rizuka soko ga ba wa iyyakum to yace ne dabara na soko ga ba yau hmm? so ko ma farratna fil kitabi min shay ilu ndo ba da littafi bare adde ne ilu bana sai a bayanu ji da littafi adde ne kina sai ne a bayanu da littafi wannan littafi kicu eh qur'ani adda yi mai e guba wai bibbi mana alkitabu ya yi e guba eh ma bi da zila alkitabi kan da ya littafi no ciji daga sama wannan ke alkur'ani na kan da cin wani ji launci ga alkitab eh, alif lam ra kitabun uhkimat ayatu thumma fussilat min ladun hakimin khabir eh e ba yi doku doku zo ba da yin qur'ani ga alkitab inna nahnu nazzalna dhikra eh, wa inna lahu lahafizun kim no da sunna yuka kan ga zikiru na ci ga mini sunna qur'anu alkitabu da a cigan mu qur'ani ke da ya ji amfani gan bi alkitabu ya lawul mafus allawil mahfuz eh? ina yayin suratul hadid Allah baraka wa ta'ala ga gan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabara eh, ya taba ce gwa ga masibu ya kimbo ko kuma na kabace gwa Eh? a face bayan da lawul mafuzo bezo min qabli an nabara tu ila jali takin yo to da yabe yabe ji rayuwa kena ma ki ya bu tuntu ya da ku wa bishi tun ka ta takin na eh so ko ti jin kaddara ga a je wana beje wana beje wana beje ka zama wa dai ka zama tun so bayani na kwata babu don illa fi kitabin da mini littafi za a lawul mafuzo ni kabla an nabara to ala ja littafi wasu ne a rufe tibona nana akun gai fassara na babuna ma farratna fil kitabi min shay adde yana luga da littafi wannan kun diga qur'ani ne ga abuwa eh e bana qur'an mun ji littafi yo nya uluma littafin yoyon ayat so yanzu da badan wurko ya ga wani kurani ya diya da ba bo kurani littafin ya ba wu kimna ne ya shege na kimna ta bauta jiya su kuna e ga shafi rayuwa ya co da jiya alaka bai ba da ya su koya na ya tu ya ga alimin kurani ba gamala annabi sallallahu alaihi wasallam wati tabbata da mini tare eh, yugo a gana na bilo madina na wanda su madina ci ne ji da bi wace a da bi miye da bine na a da fe da na ba eh annabi ce ga ki malaye ce jahannu ga fe da ba mu a a ya dan a ga ya wuce na su ya kemu da su na. a cikin ya rasulallah wani a ya daya da gina don gurko ya na hajji da hukumar wagaji ya daji a a ci fe dun baki muna daya da ya bana a ya da dubi na haki muna daya junan wato ku ya a na daga an tuma alamu biyun mawar duniya ku lamari je ya ce ya kiwe gami ya da jikin nun ga gena ga gwena eh nane wuba don daga gan lamari ji dabo na kurani dumiya na bi madumiya na eh so ma farrafna bil kitabi min shay ilu en don do gwa da min litafi ba mun daga kurani ne ga eh ji da bodan gurko ya sciences eh to ya toto wa wani kurani wa da abin kurani ji litafi uji litafi rayuwa ya Eh? littafin wine rayuwa na wuyi ba kim na yaji bautan su kun ne muje ya ce na je to ga ta ci ta ci ni rayuwa na ya ji fata gama yi amma a lawul mafuz adde ne kina fata bayanu da lawul mafuz yin dondo eh kai daga kpakpakpa bayanu da lawul mafuz ga wani kpakpa lokaci kazan eh kaddara kwata gumu eh ne zane ji shi jonan to na ji fiza mun mun to zane da be goro na kwata bayani kaddara gumu tun daga fana mazane duk wani arka na waje kwata na sukuna saka na tuwa ji ta haraka tuwa ji kwata bayanin fi so na wani kwana da wani ma farrat na fi kitabi min shai su kuma ga mu ne da ba fatima bayanin ladamin lawul mahfuzun sun eh, mai larabin yusharu kan ganin cin da luwa ji bada tu soko wale ke mun ga galawil mafuzu abon na ci guga to min aya ne baba to yo no amma min dabatin fil ard eh, illa ala allah yarzuquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'a kullun fi kitabin mubin kullun fi kitabin mubin ba ta bayanu da mun lawal mafuzu litafi kana ila bayani tilaba ka kan dalla dalla ga lawal mafuzu شوفا والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في ظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم daga na ya yi tawidi a jiye gwana so ko ya labarin kafiri na ga ya ji ni da Allah gani ni ya mituwa sai annabi gabi a rabe ai so ko ti ga nun de yi no ala ya bayan amma da u ti la ga dabba zubi ki Allah wai jinifi a kafiri ka ji ni ga Allah wa ya dabba ji fata da ji ga Allah wa yo eh wuma min dabatin fil abdi wala ta'ir yatir bi janahi illa ma ma aluma doje ga ato eh ka ka ka ka um aluma ji ka ga ato yimo pata me da diga Allah ni yo ame ji bauta iza an isa chele bo ci ga ay da ja an su ko dan ci ga je da so ci ce bayani ci zane ji ta ci waye ga an su ko ga Allah ko ni a layin lafa su kuba ci na kan wanda zai na kaddabu da ya shi na zagana je laye gaggama nana ai ga da zagani da halittar su kuna ki bata na nan gine kpadan wani da darja ga wani su nan gi wasu kula ni wule umarni su kuba eh bishe ma su kula ni dabba ji bata su kula ni adana su kuba na bata bautan su kuba muna ci ga su kuga yi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafkawuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura adda dabba ne dabba na face adda ya biran ya ta to gidin wale da zadana to to sana wale da zadana bauta su ko ba ta su ko jiri amma tun ta ta su amma walakin la tafkawuna tasbihahum yeji fahimta kem ne bi su ta ce mina ko ne yiwo shi so wallazi na kazzabu da ayati na zani gabe layan so ko gama na mini ibona so ko ga summun tupatin ci yole da wani eh ka tupa tana bayana ashi tupawa bukumu mayo edigijayo fi zulumati ba ko ma dan ba ko yara ke dana ba ko kafirci dana ba shi kun fasikanci jizu ya ke mila tu foro su ba ma yi shi illa da na gaba su kone lili su kwajin ubi su kwalai da ba goma wa ma yi sha a mata na gaba su kone jalu ala suratun mustaqim da an ga su kwajin lata ya kubo robo su ku ja ci ya yi aha قل أرأيتكم إن آتاكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين كل نبي بياغي zagane daga shirka ga ya ji alayin lafa su ko ci su ko ba ya ji yayin ya na ala ki gani ni mu wa alamu ya ji ne ba mu wona ta sun a make kwa gabe za mu ci ga ara'aitakum eh kul ara'aitakum yalle ya manu yi akhbiruni eh, ya mi labari daga nan lamari ya ja ni na ya ci ne ya mi labari in atakum azabullah abiki azaban su kuka da biyaye fi duniya yi jababun nana awa tatkum sa ko kuma a gaga yi ku idan bai ci ba eh su kai layi ku aka fo bai layi ku a ghairar layi ta da'un idan za mu ci Allah wani ya yi fi gana liyakshifa ma halla bikum na kwe na ci na yana a za ba su kuka dabe bai yadda za mu ci ne ga yi wa gai ba ba wuce ci ga za ba wuce dagwaye na in kuntum sadikin abi ke ga kai ga gaskiya na ne ga ya ji bauta su kun na buga na idan za mu ci gugan na kai ga ne ga yi wa ce wuna eh? man ji bayani gaga kul ara'aytakum in ataakum azabullah azaban su kuga dabi azaba kici aga ya mace biuri ike ike bayani we ire ne kwa da azabe ba wani ke misali ayin suratu yunus ana allah tabaraka wa ta'ala ga ga wallazi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idha kuntum fil fulki wa jarayna bi rihin tayyiba wa farihu biha جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين eh so ko ga tunatu lai dazan ta tikin tu tununa sayurukum fil barri wal bahr lai dazan ta tinu tikin tu hatta idha kuntum fil fulk kan ce ga fi da mini yayo e eh, anu wajere na bi birihin tayyiba if wangi fe ku fe woma eh ga yana yaje fe woma ya pa eh ofaru wu bi ayo fe faima ari ci ya to ja tarihun asif e fendo ta be ku dundife jawul mawju badun badun ke ga mu danabe in kullu makana da nan dundo yesu da yayi gashi kpema wazannu annahu muhita bi da su da biya yi ga ah, ki ji hankali afa ya yi ga aje kiri yadda kemi ne ife ne tsada ya ife ne kure eh gbadun gbadun ma ni gwari eh tun gawon wani jini fiyo gani bi azabun layi abe ki azabun su kuka da biya yi bi mana eh tuce ne ya tu ya tinu eh tokin bona tokin tewa na ke masu mota jina eh har da gwa ya fiti abekin majalisu ko ga ma biya yi wuce wa kun ga aje ka eh atsare wa kun aje faruwa zai da yi kango eh zane je mun kuti na lokacin uzirin ne ga wa kuma biya ne la kuti aje ba ta yi fa kanga iya so ko yi e fa kuti kanga iya Allah da fi yi kango tunga su kwela kwabo daga nan ga yayi ga lo ziro na to kila ya ta bauta mun su kwai mu guca yau ila ila da ne ye be lab ke ba be ba bauta da ne ila zagwa e bona kai ga lo zire fara mun ci ya mun su ko ga yayi <coughs> eh ya zagwa e su ko bugi to amma shi islam ibn taymiya wajen bayani a yi gan ali kafiri ji da wani amma ali musulmi ji bai biye ga to yi kafiri ji ba kafiri ga lo wala nga taila za ba su kai wajen fa su ko su gujin wayi amma musulmi ji ji nan nan na ga lo wa ga lo fitina ta lo azaban su ko ko taila fitinan da cin majilan da ciye gomana yi su ko na e yi su ko bugya to sun afi lala no ci fa su ko ba bo tsanani ya bi na lamari musulmi je wani ga biya gutu ya kafiri jiga eh lokacin da musulmi ya wagon a loziri da na kaga wago shau tijani gbami shau abdulkadir gbami zigan oyi zan da ciwo yiwo wage wagon a loziri aga gawa ya nabi muhammadu ya ni a ca da aga zan da cani eh cin wani ya ya nabi muhammadu ne ya yi cin wani ya yi bane ngai tuci na sokotu fi na nga wuya yayi yipe don ba yi yayi soko ya, anabi muhammadu galla soko wiyo amma yewa anabi wace ga yabonu nga yewa na yewa anabi muhammadu soko yewa eh amma idele mini ya ga pata jahiliyo sai na anabi bibi aske imani yayi na aske qur'ani yayi na kanga ipetir da da ne ifi ba ya kafirci sai na nabi bela aske imani biya yi na kanga ibe ije ba wai caje musulmi e kiba na nabi giya yi na da wani tuci ya soku yo wuji sokwa so e bogo wuzira biya yi ga o anabi muhammadu gomi ba ga can kawa ga ga anabi muhammadu gomi ya ibo na soku buji ga di ko na wabo na zanu cha anabi banza bando gele tun egu ka pati da no don ga shewu yo shewu to ṣe wọ́n tó ń bọ̀ tí wà balantana wuce bọ̀ za ci wa na na ga'i gaskiya lamarin iga da zafiyan gbaji shigan ewa ga igi to yi ji ga to gaskiya na ci bemila inji to koya wallahi uji to ya da kuki ci boye da daga agi zanu ci to ko eh ka jahili lo yi to ko ja balantana ma nga yi jahili no kenan su kwa tsaye suna ja balanta na zane ji man shi nan da kwaki tuba ga ya tuku amma azan do gi ba na so kullu gina na da bana da wana ga da boye man jiji ga da boye da shewu aru arula da mu kwa gani da so kun so ko ji ge bozo mu ge gaza gwawo bana mi macine na ga be mu to ge lu be yo eh so iganu wala mari ya biye ga ka jima na ga na uzuri ga da biya aha ada fe yi soko amma yigabe yigabe jiji nan nan uzuri ci da be macile ci da be ga yi su soko ya wa ne kadiri misali gwa be waka zai bomi iza da na kudin ku ga ciku lamare wa gwa ga ru da ci eh mun jihar jelo dalin nawo ta su mummai shewa abdulkadir shewa shi shewa abdulkadir amma da dina waye sokon eh iza fi darajar shewa abdulkadir sai ga fa al-bunya li talib li talib tariq al-haq wa jogo da gun sokuyo al-bunya li talib tariq al-haq za gun sokuyo shewa abdulkadir yo ibn taymiya makano gabe gan aga ga tiya shewa abdulkadir ne ga alkhairi we ga man jige ke mayo eh man wuyo zaguru soko mu wuyo amma uci lagar daga nuni zaburu soko na shi ke na wala wala soko ofin wa Enu eh, jíjí zaburu soko na gawo tún àjẹun wọn soko ci di bauta soko galaya fa soko ba ci ma aki soko hun soko gbójú wa láyọ galaya lánà ci soko ke bábẹ soko ma eh mini ẹni ẹwọ gẹ́gẹ́ zaguru soko yọ ní fọ́nà ci fẹ́ dẹ́bọ̀ àgán eh ẹzàbẹ́ jù fíu ganin wai jini wuri di shi ya shi na waje di mai bada shi ya shi na ga mu gayi soko la ilaha illallah fe bici eh bana shaitan yau shaitan tsawa ga wa Allah zuru lo shi abul kadir idan mu ji la ilaha illallah mu fe bici wai za be ji yo ne ji ala le soko ya mai dikin cici ga ya waje ba le soko yana

بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون eh. Allah buje ga yayi yau fi shadai da ya galo da bafiyona fa yakshifu ma tadawuna ilai ene eti ugbo na ene yebu adua dena eh so ko di ko na yakshifu nga wuce la kya bona gabe wala wuce gabe bai ba wuci insha nga bonari eji so ko batan sauna ma ku ali ne ga lo wala ne le ne eh, la fa so ko ba cinan ele bata so ko ga e po eh min fala ke kuti ne pa ta so kuka fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najjahu min al-barri idhahum yushrikun liyakfuru bima atainahum wa liyatamattahu fa sawfa ya'lamu eh lokaci na aga fi da mini yi wani uzuri cewa ba da bai na fai yi su ko mukhlisina lahu ad-din ah, falamma najjahu lokacin su kuka ga gawa ne idhahum yushiruku lokacin jiga alai la fasu ko ba ci a ah, ai ki bo kutin kaza ba amma lokacin na uzuri bena un pa kan ga alawo fe yiyo to yen yi ja chare uzuri uzuri daga alumai alum alumai idalin da cina eza da tsananin mu paso kwa mu ki ati atsanin mu paso kwa mu ti atsanin ga ah, a ka man na lalaya wuce wani mu ga la ni da da wani don do ajan hey na aga bonwe yo eh mwa suku bata na bonwe ko kuma ga kafin mujuzan nan da da sawa bezo man magan hulu shi sa da ko in don da jin wai ko ba ka ne mu ti fa na da za ji na je buna mu to jowo ga ga ga wa to ga ndo aja eh wuda fitina mun faso kwa wiki ya tina fitina mun faso kwa ngba biye ga kafira nun ga da fitina mun faso na sai lokacin nunga ga ba fitina ga gobe zuna kan ga mun faso kwana so ali guba bai musulmi ye faso ko biya kafiri ye faso ko dali ne pa e pa dali ba ci ko so ga la ga lamari ye wa kun ga biye ga kafiri so ku ci biya ci e ila so ku jini so ko ga jin kuma cile do ga bene o jogo so ku ga lo be un ga ma de ci

ankali kalitu ma wuce wuji kuti ke lallen wututu ji tun loba al'umma na yi shi zuwa na min ka shi zuwa wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ima ya ci wa nya fa wuyi wa yinwa gwa bil yi gani bi tsanani talauci wadda rai bi tsanani batai so ko bi kila ya ci wuce ga ibone na gunari so ko deboye alumu ya aliptun Eh, su ko da ya guya halitta amma su koga duk da haka a kazna wuyinwa kwanci ko gani bai ba sa yi talauci talauci fai yi ba ba wadda rai gani bai ba ta yi ba ta da nan na jina na jina aga yi tiyan na waro dana aga yi tiyan na waro dana su koga yana lamu wuju na la ya ta zarra wani ba da ba da kaya wani kalima wuce da muhimmanci sanin e a da ba da kaya wani hadisin da ci ga Allah ga waji mawujin wuci le liya sima ta da ru'awu so kwaji mawuji ci le bu da bu wala lina wa so ko e wala li tiyan yi sarai e uziri ga de wa mi oke ku wa mi oke gbunyi ga we gagama eh wa e gici e? be mi macila eh kawo ga yi doctor ne sa da jugu no so atan otu atanya ogichigbe wọn bana ma oga de otu na eh wa girata talo jiga no wa girata eyin otu we e, wa edan na ewo maji maji na e we we shina nje na yede be na ko kuma we de be we o mo wa ba na o mede o we de otu wo gichigbe wọn cha iza e jiga da na ibe won egi so kwa ma ji na wa ge igi me idia aji aji wala tu ewo mace ne bi ewa da na jaji guna a ga jajiri za a jagun su kuma ya eh mini fakar gaba wa mini ba sa ya gabu don yaji yajigi yajiwo eh eh dana waiwa yaji muliki? eh mulki abba wirin nan da yawa madana ya bi mu madamina ya wawo mulki ma ya kogai gai Yi gici gami macila dole su kwa mai cile yana masu kai wada da mi macile yin yi na gai la allahum ya tadarrahu ya boyi daga so lokaci na ga lomi macile na ga ga ga wai ba giwoyo wayo da guri ma e ga guri da babwa e giye na su kula fiyo wani fi ba fi banza juya jiji amma ga tike za an yi masu a tike gafe ti agwa ni mai ti gida na maka ka kpata kuma man ah, wa wuri wa jan kuri a ga ji wuce to man ba na wa baza da sokoi na wa tiki pin sokoi mi de zaga wa yari waga ni ya mi de zan duari ma de yin duari sokoi chigileri eh sokoi asiri ni sori buye miri eh kalmar waga ki bata ya ki adana adda ya su ku ina su ku ga mai waza na da wani mu ce mai cile na da wani lokaci na waga ya ki adana lada bugurku da na yi ki adana na wadana ni mai cile na su ku ke wace da su ku ke fe bibiya wai wa shi su mai gwarwa alu eh? <coughs> annaba na ji shi ga na su ku maki ne وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب macile su ku da iyaka su ku ya kata kata sankere biya eh kwata faruwa pakistan ba ba ne in ku zai ma in na alada musulmi ya gizi ba eh lokin ne ah, rayi da wannan ala ah, ga rayi na lokin bi bi ya da dio eh ina ja difino ina eh, biya ne biya yo ku yi lamari ya shagwa mun kyugo falaula الشيطان ما كانوا يعملون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضروا سوكوكا kila kafiri gane ji macili ci bea ga azaba yi na kila ci dafi a yau eh gaga lokaci na azaba yi bea na eh gaga aka da amma ta a walakin kasar kunu mai ba jawo wa zayyana lahum shaytanu ma kanu ya'malun etuna fe elu na mga na shetan pani fe anu mga ya tuni kafiri ti gani bai maasi etuni ma soko mga shetan pani fe muti ga ci gaba fe jiya esa dabo ba na soko ga muti na tukpa ta na hankali a lu lu etu soko kwa ikada na awa bi na ada bana unje na ce ikada tigi ke soko le fi na oge ji umaja na abu ba tu guru na jola ya na ya yinu amini da kan ge gomi muti na soko la mu, ma kí o bọ̀. falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alayhim abwaba kulli hatta ma lokacin na atambala dana ila fatu kpana wazi na jana ita addini na ita diganga wu bata na su a bata mm. na su lafa na su eh so ga kiti faro fata na alai ma bawa ba kulli shay da ya ce fe fe kun alkhairi fata ya eh wazi addini na jana fa a so kwa macila madadin wa fi kika jiya nan aka jan so kuka to aziki je da nan fe dubaya fatana alayhi ma ba babu kulli shay wa bakwai alkhairi bata yajin biya aziki fe di ta yi idza faru bima yutu sai aga da matsayi na an kala ci ta fa ga kai a ya yadin a mun je milatu so kwela adin a be ki ma milatu so kwela adin wana agba na ya adin wana ai gba so kwa afi ga ga mi babu so ko lokacin ci ga akhadna wa baktatan ya bi wa pansu ku baktatan ya gidi ku atuye ga ga ba su kai biya fa idha mublisu wa la fi da ni za ka wani babara musu ku eh min hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na ukbatu na amir wa bayyana ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga idha ra'aita allah yuti al-abda min ad-dunya abi chogale allah wi toraije ya wuji ala ma'asi wuji wuce magamun satan sai ne bayan su kuna eh un satan su kwata wa leba amma ya jeje borubu aziki da na yi mulki dana su ko a nabi ga fa inna ma huwa istidraj fa inna ma huwa istidraj eh su ko to gotoyu eh wani to gotoyu na anabi gaggana na sun matala rasulullah sallallahu alaihi wasallam anabi ci bayan nan falamma nasu ma zukiru bihi fatana bawa ba kulli shay hatta idha furu bima utu akhadnahum baktatan fa idha hum mublisun ke zini fi be goto na da ba misali titanjo wai benangi eh wa gmadanangi nangi loyin egbomoto nan ji dabara ga mu dum da kira ne mai eh, mai gina an ka duwa tun ya ga bi tun e gbo mo tun fe lo fe lo arun agbe wo ti be gbogbon di yo le gbo no to yu no ga ya ma ya daga gan mu ya gan gwani be istidrajo sai lokacin da wannan mu na ga gbogbon di na ga ba a samu dan gwani mu gan gwani tunga istidrajo sannan tadrijuhum min haythu la ya'lamu so kwaju to gba wuji mu ya fe le fe ji le mba so ko pa tinu ga tinu fe ji won won won won bi won eh se le fu do kun iri ndondo kanga so kwadu jigbon na uba ga lalle so ko yu ya pata payu to mumini so ko jan ci be mumini ya mumini gale soko ba ni soko aji ujin azaba ijo ibun gale le ifilo kuma amma kafir ga soko aji togbon yo har le ifino ajina da ayyaka eh ibun ga je fuki amun ga de ba kan kwabe da